Aisata Karijo ita ce mace ta farko da ta yada zango a Majalisar Dokokin Kasar Nijar bayan babbar muhawarar ƙasa da ta faru a shekara ta 1993. Ta kasance magatakardar wata ma'aikata kafin ta tsunduma cikin ƙungiyar mata ta ƙasar Nijar mai lakani da AFN a wannan shekarar dai wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira da shekarar mata. A shekarar 1974 zuwa shekarar 1975 biyar a lokacin ne na bukaci shiga cikin wannan tsari bayan juyin mulkin shugaba general sani kunce akwai wani kwamiti da aka kafa a nan kasar niger ni ban cikin mambobin sai na shiga aikin sa kai a cikin su domin kama musu cikin aikin sakatariyar su bayan aikin taron congress kin kasa don son sani na ce zan je in ga yadda ake kafa biro ina tare da marigayiya hamsatu sidiku da aka nada sekretar general sai aka ce kamata ya yi in zama mataimakiyarta har taron congress na karo na biyu a jihar doso a lokacin ne aka sake naɗa ni secretary general king afn har shekarar 1990 a lokacin ne aka so na zama shugabar afn Ƙungiyar mata ta ƙasar Nijar ta cewar ta Karijo ƙungiya ce wadda ba ta dangantaka da harkar siyasa har ma take jaddada ƙoƙarin da gwamnatin lokacin ya yi wajen taimaka mata a zamani ta hanyar wannan ƙungiyar tasu ne su matan suke samu suna suna kawo tasu gudunmuwa wajen ci gaban ƙasa. A cikin kafa wannan kungiyar shugaban ƙasa kunce Allah ya shi kansa ya sa burin haɗa kan mata ba tare da wani kabilanci ko kuma siyasa ba. Dukkan mata guda suke akwai jituwa tsakanin mata, amma yanzu siyasa ya sa mun raba kai kuma ba abu bane mai kyau ga mata. Gaskiya kai mu in suna jituwa babu abin da zai fi ƙarhinsu. Lokacin da aka ɗauke ni shugaba lokacin ina 'yar majalisa. na ce mai bina ta riƙe ƙwarya ba a iya jefan tsuntsaye biyu da dutse guda. A yanzu dai malama Aisata Karijo Munkaila ta cika shekaru 77 a duniya kuma tana ci gaba da sa ran nan gaba ƙungiyoyin mata na ƙasar Nijar? za su haɗa kansu domin kare haƙƙin mata ba tare da tsuntsun duma a cikin siyasa ba.